Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jinmu a VOA Africa a kan mita 200.5 da ke birnin Yamai. sai kuma tashoshin fm na rediyo amfani sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a shirinmu na dare. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. ba abin da ya fara cewa 'yan najeriya musamman 'yan arewa tuwa a kwarya kamar maganar tsageren avengers na neja delta to a makon da ya gabata amurka ta da sanarwar matsayinta akan wannan batu tana kuma nuna damuwarta kamar shauran 'yan najeriya game da waɗannan hare-hare bugu da ƙari ƙasar amurka na nan kan bakanta na taimakawa duk wani ƙoƙari ciki har da kiran taron sasantawa Allah kyauta akwai shirinmu kuma na mu tattauna amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Ta jama'a assalamu alaikum. mayakan alshabab a somalia sun ce sun kashe wasu mambobin su biyu waɗanda suka shiga kungiyar daga kenya saboda bin umarni da yin ayyukan da suka saba wa koyarwa addinin musulunci an dai kashe mambobin biyu ne da suka fito daga kenya da wani ɗan somalia a lokaci guda a yankin tsakiyar juba a jiya juma'a kamar yadda sashen somalia na murya amurka ya rawaito a can yankin bai kuma an kashe wasu mutane hudu a jiya juma'ar waɗanda aka zarga da yi wa gwamnatin somalia da kenya da amurka ayyukan leƙen asiri ɗaya daga cikin mutanen an zarge shi ne da ba da bayanan da suka kai ga kashe shugaban kungiyar ta al-shabab ahmed abdi goden ta hanyar yin amfani da jirgi mara matuki a shekarar 2014 dakarun da ke mara wa gwamnati baya a libya na ke cikicin kwato ragowar tangar mayakan is ta ƙarshe da ke tsakiyar birnin sirt mai tashar jiragen ruwa a yau asabar wani kakakin dakarun ya ce manyan shugabannin mayakan na is sun fara arcewa cikin hamada domin tsira da ransu janar muhammad alagasari ya gaya wa manema labarai cewa faɗan an fi yin shi ne a wani babban ɗakin taro wanda mayakan na ayyar suka mayar headquarter su kamfanin jallancin labarai na associate press ya rawaito janar ɗin yana cewa kwararrun amurka da birtaniya suna taimakawa dakarun libya ta hanyar samar da bayanan sirri musamman kan 'yan kunar bakin wake da kuma fannin tsare-tsare na dabarun yaƙi. su dai dakarun libya suna mara haɗakar gwamnatin fayyaz al-sarraj baya ne mutumin da ƙasashen yammacin duniya suka yi amanna zai iya dawo da zaman lafiya a ƙasar ta libya wasu tashin bamabamai biyu a wajen wani ibadar mabiya da shi a gefen babban birnin syria sun halaka akalla mutane takwas kana wasu da dama suka jikkata bakin wato bakin hayaki ya turnike sama bayan tashin bamabaman yayin da 'yan kwana-kwana kokarin kwara ruwa a inda lamarin ya auku kafofin yada labarai mallakar gwamnatin kasar sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a kofar wajen ibadar da ake kira sayyida zainab da ke kudancin damascus wata fashewa a cikin mota har ila ta biyo bayan harin kuna bakin waken a wajen ibadar mai cike da tsaro wanda kuma wuri ne da ke da muhimmanci ga mabiya ƙidar ta shi'a kungiyar mai kare haƙƙin bil'adama ta sirin observatory for human rights da ke da headquarter a birtaniya ta rito cewa mutane goma sha biyu ne suka mutu adadin da ya haura wanda hukumomin siriya suka bayar labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a nan amurka an harbe wata mawaƙiya har lahira wacce ta lashe gasar waka da gidan talabijin na nbc ke shiryawa christina grimy na rattaba hannunta kan kayayyakin da masoyanta suke miƙa mata a jiya juma a birnin orlando da ke jihar florida sai wani ɗan bindiga ya buɗe mata wuta dan wani mawaƙiyar wanda ke kusa da ita ya yi yunkurin cafkar ɗan bindigar domin kare uwarsa amma ya makara 'yan sanda sun ce dan bindigar ya karbe kansa wato ya harbe kansa har lahira bayan da ya kashe mawakiyar a shekara ta 2014 grammy mai shekaru 22 ta zo ta uku a irin wannan gasa a ƙarshe matuƙa jirgin saman kamfanin air france na yajin aiki a wani yunkuri na neman kyautata musu yanayin aikin su yayin da ƙasar ke karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin turai gasar da ta fi kowace girma a nahiyar kusan kashi ɗaya a cikin hudu na matuƙa jirgin ne suka tsunduma cikin yajin aiki kamfanin na air france ya ce ya soke kashi ashirin na zirga-zirgar jiragen cikin gida da na ƙasa da ƙasa a yau asabar hakan kuma ya shafi shige da ficen da 'yan kallo ke yi tsakanin biranen ƙasar domin zuwa kallon gasar yanzu haka ana fafatawa da ingila da rasha kuma ingila ta zira kwallo ɗaya a ragar rasha Mahmud Lalo ne ya karanto muku labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A makon da ya gabata Amurka ta fi da sanarwar matsayinta game da tsageren Neja Delta wannan ce ta sa na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na ofishin jakadancin amurka a najeriya wato sani muhammad shin malam sani menene matsayin amurka game da maganar matsalar ne da delta ne To kasar Amurka dai ta nuna damuwarta game da tarzomar yankin Niger Delta ta hanyar fitar da sanarwa daga ofishin ta da ke nan Najeriya cewa tana lura da mm. rahotanni da ake bayarwa mm. game da hare-hare da kuma shauran al'amura mm. a yankin Niger Delta. Tana kuma nuna damuwarta kamar shauran 'yan Najeriya Mm. game da waɗannan hare-hare. Mm. Bugu da ƙari ƙasar Amurka na nan kan bakanta na taimakawa duk wani ƙoƙari ciki har da kiran taron sasantawa hmm. domin magance koke-koken nan a can yankin da Delta. Tana roƙon dukkan ɓangarorin warware matsalolin su ta hanyar lumana hmm. da kuma jaddada ganin dole an kare wani yankin ɗan Najeriya. Me hikimar buƙatar Amurka a ce a yi sulhu akan wannan lamari? Akwai wata hikima ne a ciki? Amurka dai tana ci gaba da yin kira ga dukkan jama'ar najeriya da su a kan wannan kokari mm. na samun sulhu mm. domin cimma biyan bukatar kawo ƙarshen tashin hankula da kuma magance duk wata manufar mai neman aikata laifi mm. da tabbatar da wani yanayi da kuma hanyoyi da suka dace masu ma'ana da ma kawo canji mai ɗaurewa a yankin da ma wadata damar samar da inganta harkokin tattalin arziki da ake bukata mhm. ga mazaunan yankin na Niger eh. shine matsayin kasar Amurka akan wannan batu. To daga ƙarshe kuma yawanci kaman ku kun sami labarin cewa kaman suna nuna ba sa son su zauna da mutane? Har yanzu akan wannan sanarwar ne aka tsaya wannan batu da kake faɗi wani sabon abu ne mm. ina jin kuma sai ƙasar amurka ta sake dubawa ta ga a menene za ta ce game da wannan sabon salon. eh to daga nan za mu sake wayoyar ku to masha Allah yawwa na gode sosai mu gargaɗe mai gina ra mai mugunta to gargaɗe mai gina ra Ana fatare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington a cikin shirinmu na dare ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Akwai mutumin da bai rashin lafiya? <laughs> Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake magana gabanin tashi zuwa Birtaniya don duba ciwon da ke damunsa a kunne. Wannan dai ya biyo bayan daukar hutun jinya na kwana goma ne da ya yi inda daga can Birtaniya ma ya aiko saƙon godiya ga 'yan Najeriya masu masa addu'ar samun sauki. Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. Musulmin duniya sun shiga azumin Ramadana inda a Najeriya Sultan Sa'ad Abubakar ya bada sanarwa. Saudiya da koyar da wasu ƙasashen Laraba sun dau azumin rana ɗaya da Najeriya. Shugaban kwamitin labarun majalisar wakilai Namdas da Sanata Hamma sun ce majalisa ta takwas da ta cika shekara ɗaya ta yi rawar gani kuma ba ta adawa da shugaban Buhari. Yan Najeriya sun san cewa mu muna kokari sai dai mutane wata rana ana mana mummunan fahimta. Yanzu muna da dab da za a kafa North East Development Commission. Rundunar 'yan sanda ta damƙe mutum hudu da ake zargi su suka yi wa kanan Sama'ila Yunusa kisan gilla a Kaduna da jami'in gidan yari Abubakar Adamu da Ibele da ake wa lakabi da Fasto sai Kabiru Ibrahim mai lakabin Ustaz sauran sun hada da Ogunyi da Imeka. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka To yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau ma Nasiru zai dora ne daga inda Nasiru Gambo Malumfashi ke ci gaba da bayani. Kuma kasashen duniya da suka ci gaba duk akwai irin wannan da nan gidanka da na yan yatsu da tasawira ta taka hota duk akwai wannan. Amma haka wannan tsohon minista wanda ya mutu eh, a folavi To wannan shugaba Jonathan ya yi kokarin a ci gaba da wannan al'amari to gashi nan dai har yanzu ba a kai karshe ba. To wannan al'amari shine zai taimaka kuma zai taimaka wajen harkar wannan lalacewa ta tsaro. so duk waɗannan in a ce ce akwai cikakken bayani na 'yan kasa to duk wannan kowa a nan maharan inda 'yan najeriya ne to za a same su za a samu cikakken bayani nasu za kuma a kai ga cimma inda za a kama su a ƙarshe awal ya nuna fa akwai wasu mutane a daji kawai waɗanda ba a san 'yan najeriya ba ne ma ko ma 'yan wani kawai ba ne eh, to kamar yadda na faɗa ɗin duk wannan din gaskiya idan aka faɗaɗa bayanan sirri din wato za a iya samun bayanin su alal misali ai ko ba ɗan ƙasa bane idan zai tsallako ƙasa akwai takardar shaidarsa ta cewa shi ba dan kasa bane kuma ɗan kasa kaza ne kaga ta nan za a iya samun bayanin wanda ya shigo sannan kuma dukkanin irin waɗanda ake kamawa a hannu dole su ma a matsa su domin a tatsi bayanan da zai taimaka wajen samar da santa ɗin da ainihin iyayen gidan nasu suke shin ma a gane wannan abun idan suka yi abin da zai ɗaure maka kai yanzu a ce kamar mutum goma sha bakwai ko mutum ishirin sun je sun farmaki ƙauye sun kwashe sama da dabbobi ko shanu ɗari sun yi gaba da su jibi kuma sun sake nufa wani guri ko sai da shanun za su yi ai ya ishe su su ci abincin wata ɗaya wata biyu wata uku in dai dan abincin ake ci ka gani in kuma dukiya ne ya kamata su ma su je su ce sun zauna da kansu abin amma saboda abin babu Allah a cikin al'amarin kuma abu ne da ake yin sa da mugun nufi shi yasa kaga gaba ɗaya su suna yi din shekara da shekaru sai ka kama mutum ka ji ya ce shekararsa goma sha wata kila yanzu alal misali ko irin allura ta rigakafi ƙauyuka ƙauyuka ake bi ko riga za ka ga ana yi to irin waɗannan abubuwan na registration da za a yi na tabbatar da al'umma din su ma sai a dinga bi riga riga gari gari duk je a yi rijistan al'ummomin yanki da ƙauyuka da irin mutanen da suke ciki idan aka kama bako sai kuma a san daga ina yake shi ma sai a nemi bayaninsa sannan akwai wasu kamar hukuma ne ko matasa da suka ɗanyi wani yunkuri na samar da hanyar sadarwa ta zamani wajen samun cikakken sauƙi ko bayani bayanai akan irin waɗannan abubuwan kamar yadda na taba jin kwanakin baya akwai wani santa na information technology dinan da suka danyi wani abu na sha'anin waya sun yi registration yadda za su kamar ba fulatanin da yake kiwo zai iya yin rijista ta cikin wayarsa domin ya ba da bayanan iya dukiyarsa da abin da yake da shi sannan idan da wani information ko kuma wani abu da bai yarda da shi ba akwai wani tsari na wani court da za su fitar wanda za a koyar da mutane matukar ka iya sarrafa waya idan ma kamar sarrafa irin manya-manyan wayoyin android zai baka wahala ka yi amfani da whatsapp ko facebook to za a samar da wani tsari na hotspot na 'yan takaitattun lambobi da za a ce ka tura wanda wannan turawan zai taimaka a kamar kana neman ko kuma kana ba da bayanin wata matsala ne wanda su kuma jami'an tsaro za su yi amfani da wannan abun su gaggauta zuwa wannan gurin akan lokaci domin tabbatar da cewa an ɗauki mataki an dakile wannan abun. ina ganin hanyoyin idan aka faɗaɗa su aka taimaka aka yi amfani da na gargajiyanci aka yi kuma amfani da na zamani inda suke a gargajiyance sai a zo musu da tsari yadda za su samu fahimta da sauki inda kuma suke da ilimin zamani a zo musu da abubuwa a kakkafa na'urori na zamani yanzu kamar irin cctv kyamara ina ya kamata a ce a cikin dazuzzuka ana da su a wasu muhimman guraren saboda su taimaka wajen ɗauko irin wayannan bayanan haka kuma sauran bayanai na yau da kullum kamar kamfanonin wayannan in aka haɗa kai da su aka haɗa hannu da su za a samu abubuwa da yawa da zai sauƙaƙa wannan ta'annatin na matuƙa amma ah, saboda da to yanzu da yake muna fata dai ita sabuwar gwamnati yanzu tana ba da himma akan duk abin da ta fuskanta muna ganin in Allah ya yarda muna fatan ba za a shekara ba wannan matsalar watakila ko dai ta zo ƙarshe ko ta ƙare saboda ga dukkan alamu Ah, duk abin da aka tunkara ana nunawa da gaske ake yi to muna fata kuma Allah ya ba su iko a tabbatar da cewa waɗannan al'ummomin waɗannan yankuna sun samu yanci sun samu nutsuwa sun samu kwanciyar hankali kamar yadda sauran al'ummomi suke walwala da rayuwa su ce suna ci gaba da walwala da rayuwa a ƙarshe gaba ɗaya nasiru gambo mulmuhashi ina ga banda akwai ma illar shaye-shayen kwayoyi fa wanda in ba mutum ya sha kwaya bai na shi ina zuwa ya auka mutane kawai dai ka kashe su ko kuma sannan ina gani ya dace malaman tsubbu ma a neme su suna da kungiya domin ina ga su ma suna ba wa mutanen nan wasu layu da suke dogara da su eh wai an ba wa mutum sa'a ina ga malaman eh. tsubbu da za su taimaka eh. su daina ba da sa'a ga mugayen mutane masu kashe mutane in akwai sa'a. wato kawo kai magana shaye-shayen kwayoyi da abubuwan maye musamman a jihohin arewa namu abin ya danyi sauki yanzu za a jihohin mu na arewa amma kamar yadda kace su waɗannan malaman su su waɗannan da ba Allah suka sani ba ba su ma Allah saboda duk wanda zai je ya baka abun da zaka je ka mugun ka yi ta'adi ka banna kaga ai wannan ba za mu kira shi dan adam ba mu kira shi mutum ba to kawai abin da yake dai a ta kiraye kiraye da gwamnatoci da shugabanni a ta kiraye kiraye ga yan yan kasa da cewa waɗannan abu su rika ga illolin auna irin wannan abubuwa da suke yi gashi gashi gashi gashi ha Allah ubangiji cikin ikon shi ya shawo kan wannan matsala yan Najeriya su samu rawala da da harkokinsu na yau da kullum gaskiya ne abin da nake nufi idan yanzu ka kama irin wayannan mutane ko ka same su za a gan su da daga da layu da guraye wanda in mutum ya fito saboda waɗannan abubuwa kawai sai ga zai iya komai ma ba abin da zai same ah, shi to yanzu misali in ka kama shi sai sai ce maka a ni ya zo ya ce man bai lahiya ci ga shi ke ciwo shi na bashi wani na ce ya daura to ya zaka da shi kaga babu kuma a duk wasu dokokin mu da na kasan nan na yanzu babu inda za ka je misali a ce ga gashi wani hukunci da za a iya mashi saboda dalilin ya bashi wannan dan ya daura domin ya maganin ciwon ciki ko maganin ciwon kafa ko maganin ciwon ban ce wai a musu wani hukunci ba wato ma'ana tun da ai akwai o lokacin za ga kungiyar maharba ma na cewa za su taimaka wajen yan ta'addan nan in an ba su dama to su ma waɗannan din inda da za a samu kungiyar su a nemi haɗin kan saboda a samu zaman lafiya tun da ƙasar gaba ɗaya ka gado duk maganin ka dai da kake da shi a duniya ai baka da maganin mutuwa masu ba da irin waɗannan su nawa suka mutu a tarihi. to ai ma nasir abin da ya kamata ka yi la'akari da shi a nan shine wanda ke abin kirki shi ke fitowa ya ce zai yi kaza amma wanda ya san yanzu misali wannan kwararre a wajen kama 'yan fashi da makami a alƙwara da ke taimaka ma gwamnatoci domin shawo wannan kan fashi da makami kaga saboda shi abin kirki yake taimako yake shi yasa har ya fito gwamnati ta san da shi jama'a suka san da shi yana ta wannan taimako ta wannan fannin hana shawo kan fashi da makami a Najeriya to su waɗannan malaman su ba abu ne waɗanda za su to su ce a lalle ga abin da muke yi saboda haka mu ma za mu taimaka ta wannan bangare saboda ba da abin kirki ne suke taimakon da suke taimako ne na gina dan adam to kaga shine sai abu ce eh lalle ya kamata su ma a yi kiraye kiraye a kira su suna da kungiyoyi da shugabannin su a zauna da su a ce to da Allah ga gudunmawar da ake so su bada to abu ne da suke na lalata dan adam da lalata rayuwar dan adam na'am to eh, masu sauraro yana ga mun kawo karshen wannan shirya wannan karo na mu tattauna wanda shi madugu uban tafiya na shirin ibrahim ka almasi garba ya saba gabatarwa tsawon shekarun nan kuma wanda shirin yake matukar tasiri wajen wayar da kan mutane da dawo da zaman lafiya a nan najeriya da sauran kasashe masu sauraron muryar amurka madadin nasiru gambo malumfashi sai kuma awal muhammad sharif falala shugaban kungiyar gizago na kasa gaba daya sai kuma benjamin gawan benjamin kai ka koma gefe ka ki cewa komai benjamin gawan ya kaji sharhin da malaman nan suka yi a ƙarshe ka rufe mana shirin to gaskiya muna muku godiya ba abin da za mu iya cewa saboda gudumawan da kuke bamu na ci gaba wannan gidan rediyo namu na muryar amerika gaskiya mun gode mun gode allah ya saka da alheri masu sauraro da wannan muke cewa sai allah ya kai mu wani sabon shirin a madadin duk waɗanda muka zanta da su naku nasiru adamu alhika yake mu zama lafiya haka fa To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne. Rabar Muhammadu ɗan amarya na majami'ar ekwa a Bauchi. wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da malama na binta muktar a kanan dabo wadda ita ma za ta gabatar da kashi biyu na jawabinta ga rabaran dan amarya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Mu ‘yan uwa masu bin Yesu almasihu muna taya ‘yan uwanmu musulmi murnar kewayowar wata Ramadana wato watan azumi. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya a gama lafiya. Samari majiya ƙarfi, muna roko. ku kare kanku daga duk abin da zai ƙata ku a cikin wannan zamani. Mene ne ke ɓata matasa? Abin da ke ɓata matasa. Ya shafi dangin shaye-shaye, zinace-zinace da kuma sace-sace. ‘Ya'yanmu matasa. muna addu'a Allah ya yi muku wannan ku zama matasa na kirki na yau domin ku zama manyan kirki na gobe hausawa sun ce in ka ga tsoho na rawa a kasuwa kada ka yi mamaki ba ranar ya fara rawar ba ya fara ne tun yana yaro har matashi har kuma tsufa ya shigar masa kai kuma ka gan shi kana ci ah wallahi na ga wani tsoho a kasuwa wannan wani irin tsoho ne a bainar jama'a yana rawa yana tsalle a'a ya fara tun yana yaro yana matashi sai ya zarci fiye da wannan matasa wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafe matashi ya ce ban yarda ba a matasa begen ƙasa begen Najeriya na gobe ko ne ke rike da ƙasar gobe in Allah ya kai rai don haka Allah ya kyautata mana ku Allah ya inganta mana ku fiye da wannan fa mun ce akwai majiya ƙarfi kada rika yi ana tura dattijo kada rika yi ana tura tsoho ko tsohuwa domin idan Allah ya baka nisan kwana kai ma za ka kai ga wannan yanayin Allah yana cewa ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin kwanakinka su yi tsawo a duniya al'amuranka kuma su kyautu a fisawa sura shida aya ɗaya da biyu ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka domin ka samu tsawon rai a duniya al'amuranka kuma su kyautu menene ke cikin najeriya abin da ke cikin najeriya kuma akwai addinai sai zan faɗi akan waɗannan addinai biyu masu tasiri masu asali ina cewa kai mai bin yesu almasihu dan uwana kirista kada ka raina ma dan uwanka ko makwabcinka ko iyayenka ko wasu yayinka waɗanda su suke musulunci kada ka raina musu dalili kuwa ikon zuciya ba na mutum bane na Allah ne idan Allah nan ya so duk duniya su zama kirinsa wake da iko ya hana shi in Allah yana so duk duniya su zama musulmi wake da iko ya hana shi to amma idan Allah a cikin nasa nufi ya yarda waɗansu na kirista waɗansu na musulunci kasta ka ki uwanka kirista ko wai domin yana wata ɗarika kai kana wata ɗarika shi yana wata ɗarika a roman catholic yake a yana protestant yana pentecostal ko da wata ɗarika yake ciki a nan malamai na musulunci da yawa muna ji suna wa'azi na zaman lafiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba wani addu'a Allah ya sa irin wannan wa'azi ya shiga kunnuwa mu ba ko kunnuwa ba na haɗa wannan da wata sura bakwai aya goma sha biyu inda almasihu da kansa yake iyakar abin da kuke so mutane su yi maku kuma ku yi masu haka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kaunar juna na gode. ita ma malama lumna ta ce mafita ita ce kyautata tarbiyya tsakanin jama'a assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci a wannan wata mai albarka wata na ramadana allah ya sa mu ga karshen sa lafiya allah ya karba suna sunana lubna binti muktar wacce take a hotoro makaranta a saida khadija tahfizul qur'an ina kira ga yan uwana yan arewa a kan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta tarbiyya gaba ɗaya ta lalace kuma ba kowa ne ya lalace ta ba sai mu da kanmu da kuma 'yan siyasar mu waɗanda su suke ɗaure ƙarƙashin wannan abu ya ƙara taɓarɓarewa ayyuka dai na ta'addanci wanda ake koyawa 'ya'ya suna tashi da shi kuma a hana su su makaranta domin yaro ko yana da shauƙin zuwa makaranta wani abu kalilan na kuɗi bai ba shi damar ya je makarantar nan ba sai a saya masa abu na kuɗi mai yawa wanda zai lalata tunaninsa da tarbiyyarsa ya ɓata kwakwalwarsa ya shiga maye to daga wannan ya ji daɗi kuma sai ya ɗore a haka kaga ta nan ya saki hanyar mai kyau wadda ta inda zai sami ilimi sai inda zai lalace ya koyi mummunan ɗabi'a sannan ga kalle-kallen fina-finai wanda su dai 'yan siyasan nan su ne sila su suke kawo waɗannan abubuwa duk da nake cewa 'yan siyasa na san akwai wasu kalilan daga cikin 'yan siyasar waɗanda ba ruwansu amma mafiya yawa su ne ummul aba'isin faruwar waɗannan abubuwa sannan su yaran mu a yanzu sun ƙi dogaro da kai musamman 'ya'yan hausawan mu dau ya kaga ɗan bahaushe ya iya sana'a kuma Allah ya albarkace su da ƙwazo da iya sana'o'in inda za su yi amma sai kaga yaro ya iya sana'a an ba shi aikin ya yi amma sai kana tabin kansa kafin ya yi misali irin ƙananan gyare-gyare akwai wani yaro da na sani ya iya gyaran kwamfuta ya iya gyaran radio amma ba zai zauna ya yi aikin ba sai yana yawo gindin 'yan shaye-shaye shi ma wani lokacin yana can amma da zarar allah ya taimake shi ya zauna za ka ga gyaran da zai yi ko irin manya-manyan mutane da suka daɗe suna kanikanci ba za su iya yin gyaran da wannan yaro ya yi ba amma an rasa wanda zai ɗaure masa gindi ya hana shi wannan shaye-shaye ya saman masa da kayan gyara ya dogara da kansa ya riƙe kansa har wani ma ya jingina da shi to irin waɗannan ta'annati su ne kullum ummul aba'isin koma baya da taɓarɓarewar al'umma da al'adu a cikin najeriya ta arewa kuma kullum kuka ake ana cewa za a zauna a gyara kuma ni ina ganin gyaran daga sama ya kamata a tomo shi idan manya za su gyaru su gyara kansa su gyara kansu masu unguwanni daga kai hakimai da sarakuna ma gaba daya da irin su gwamna su kwamishinoni kowa a zo kan teburi a dubi yaya al'umma mu take a yau ya kuma take a jiya da shekaran jiya menene bambancin rayuwar shekaran jiya da ta jiya da ta yau a yi kokari a gano kuma a dage kar a kalli waye da abin komin matsayinsa in horansa za a yi a hore shi ko me za a yi masa don ya gyaru kuma ya gyara na ƙasa da shi a yi ƙoƙari a cire son zuciya kuma kar a ce an san wani ko an san mahaifinsa ko kuma wanansa babba ne ko ɗan waye a hukunta shi in hukunci ya kama sannan kuma a samar da kayan aiki wa makarantu malaman ma kuma a sami ingantattu masu tarbiyya ba irin yadda ake kwashe-kwashe a yanzu ba wani dan ganye da dan wiwi in ya gama karatunsa na shashanci dan ba zama ya yi karatun ba sai ka ji an kawo shi gurin wani babba a ce da ala ko yar koyar wannan a sama masa wato kaga an mai da koyarwa ba komai ba wani abu ne da kowane shashasha ma za a iya bashi Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jalla allazi wahidu ahadun guda saumadu sai kun kaka ya fe mana rabbana majidu ya ilahuna ahadan Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To an gaishe ka Ibrahim kafin mu kare ga Muhammadu ya matso da takaitattun labarai. To Usman bari mu fara da gasar cin kofin nahiyar Turai da na ga yanzu nan an kammala inda aka tashi da ci ɗaya tsakanin Ingila da Rasha an kuma tashi ne wato ita ingila bayan ta ci kwallo ɗaya sai Rashin ta rama ana dab da za a tashi a wasan yanzu aka an kammala shi. To ana Amurka an harbe wata mawaƙiya lahira wacce ta lashe gasar waka da gidan talabijin na NBC ke shiryawa Christina Grimmie na rattaba hannunta ne akan kayayyakin da masoyanta suke mika mata a jiya Juma'a. a birnin orlando da ke jihar florida sai wani dan bindiga ya buɗe mata wuta dan uwan mawaƙiyar wanda ke kusa da ita ya yi yunkurin cafkar dan bindigar domin kare ya uwarsa amma ya makara 'yan sanda sun ce dan bindigar ya harba kansa har lahira bayan da ya kashe mawaƙiyar dakarun da ke mara wa gwamnati baya a libya na kicikicin kwato ragowar tungar mayakan is ta karshe da ke tsakiyar birnin set mai tashar jiragen ruwa a yau asabar wani kakakin dakarun ya ce manyan shugabannin mayakan na is sun fara arcewa cikin hamada domin tsira da ransu janar muhammad al ya gaya wa manema labarai cewa faɗan an yi fiyin shi ne a wani babban ɗakin taro wanda mayakan na is suka mayar wato headquarters su kamfanin dalancin labarai na associate press ya rawaito janar din yana cewa kwararrun amurka da birtaniya suna taimakawa dakarun libyan ta hanyar samar da bayanan sirri musamman ma kan 'yan kunar bakin wake da kuma fannin tsare-tsare na dabarun yaƙi. wasu tashin bama-bamai biyu a wajen wani ibadar mabiya da shi a gefen babban birnin siriya sun halaka akalla mutane takwas kana wasu da dama sun samu raunuka to an gaishe ka mahmud da kuma takaitattun labaran shirin namu na dare ya kammala sai kuma in allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin shi mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa da kuma zainab abdulrahman wadda ta hada mana sauti sai wanda ya ba da umarni ke ba